أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan gujiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a daren asabar 25 ga watan sha'aban hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1447 wanda ya daidai da sha uku ga watan fabrairu shekara ta 2026 miladiya Allah ya ƙara raya mu a wannan masallaci masjidu sani dauda wadda ke namba 39 yakubu avenue dora daga Lajima road angwari mijari kaduna wannan ƙasa tamu ta nigeria muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka sifatu saumin nabi sallallahu alaihi wasallam fi ramadan siffan azumin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin watan ramalana mun kwana a shafi na 91 a fakara ta 20 al malam ya ce itikafi kalman itikaf ne i'tikaf ana nufin luzum lisimtan masallaci da niyyar ibada don imar yardan Allah subhanahu wa ta'ala wannan ana yin sa galiban a cikin watan ramalana amma mutum zai iya yin sa a wani lokaci da ba watan ramadana ba misali wata daga cikin watanni na musulunci ya ce zai je ya zauna a masallaci daga safiya zuwa faduwar rana da niyyar yana neman wani abu a wurin Allah subhanahu wa ta'ala don ya ƙara kusanci da Allah wannan babu laifi amma wacce ta fi falala shine wanda aka yi ta a cikin watan ramadana saboda manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi haka abinda kuma ya nuna ya halatta Manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sayyidina Umar ya gaya masa yayi niyyar zai yi itikafi Manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tambaye shi shin a wurin nan akwai wani abu da ake yi na bautan gunki ko kuma wani abu da maguzawa ke yi manza Allah ya ce a'a sayin na umar ya ce a sai manza Allah ya ce to ka cika alwashinka kenan babu ne hikmatuhu hikimar da ke ciki ƙalal allama ibn alƙayyim aljauziya rahimahullahu ta'ala malamin nan ne taron alamomi na ilimi ɗalibin ibn taymiya ibn alƙayyim aljauziya ya ce لما كان صلاح القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله تعالى متوقفا على جمعيته على الله أيين دنقرتوا زوتيا دميئي وانسى akan tafarki na nemar saduwa zuwa ga Allah madaukaki mutawaqqifan an tsaida shi ala jam'iyyatihi ala Allah akan cewa zuciya ya tattaru ga Allah maɗaukaki malam ya ci gaba da cewa walamma sha'atha sha'athihi bi iqbalihi bil kulliyati ala Allah ta'ala a yayin da zuciya ta yi tsatsa wajen fuskanta ga baki ɗaya zuwa ga Allah maɗaukaki fa inna sha'atar qalb la yalmahu illa al’iƙbalu ala Allah ta'ala zuciya idan ta yi tsaba babu abin da yake sa yake fuskantar Allah subhanahu wa ta'ala sai idan ya miƙe ya mai da al'amarinsa zuwa gare sa wa kana fudulu ta'am wa sharabi wa fudulu mukhalafatil anam ya kasance ragowan cin abinci ko abin sha da cakuɗe ɗeniya da mutane wa fudulul kalam ya zamana cewa ragowan magana wa fudulul manam da kuma bacci mimma yaziduhu sha'san yana daga cikin abin da ke jawo tsatsa da kuma wato zuciya ta sami rauni a cikin zuciyar ɗan adam wa yushattituhu fi kulli wadin ya daidaita zuciyar a kowane kwari wa yaqta'uhu an sairihi ila Allah kuma ya yanke shi daga hanyar da yake komawa Allah au ya ba'ufuhu ko kuma ya sa zuciya ta yi rauni au yu'awwiquhu wa yuqifuhu ko kuma ya jirkita shi ko kuma ya tsaida shi wajen bin hanyar da zai sami yaddan Allah iktabat rahmatul azizir rahim bi ibadihi rahamar ubangiji mabuwayi mai tausayi ya gudana bi ibadihi ga bayinsa an shar'a lahum min as sai ya shar'anta wa bayinsa azumi ma yuzhibu fudul at-ta'am wa sharaf. abinda zai gusar da wato ragowar abinci da abin sha wa ya min al-qalbi akhlaq ash-shahawat ya sa zuciya ya sami dama wajen cakuɗeɗeniya na sha'awa al-mu'awwiqa lahu an sayrihi ila Allah ta'ala wacce za ta zama mai wahala wajen bin hanyarsa zuwa ga samun Allah subhanahu wa ta'ala wajen samun yardansa wa shara'ahu bi qadri al-maslaha ya shar'anta shi gwargwadon maslaha bi haifu yantafi'u bihi al'abdu ta yanda bawa zai amfana da shi fi duniyahu wa ukhrahu a duniyarsa da kuma lahirarsa wala yadurruhu wala yaqta'uhu an masalihihi al'ajila wal ajila baya yanke masa baya cutar da maslahohinsa mai gaggawa da kuma na jinkiri shine na duniya da lahira wa shara'a lahumul itikaf ya shar'anta musu yin itikafi alladhi maqsuduhu wanda manufar itikafi wa ruhuhu da kuma ruhinsa rukuful qalb ala Allah ta'ala lizimta zuciya ga Allah madaukaki wa jam'iyyatuhu alayhi ya tattaro zuciyar ranka ta zuwa ga Allah wal bihi mutum ya ce tsanta da Allah wal inqita'u 'an bil khalq ya yanke shagaltuwa da halittun Allah zuwa ga washtighalu bihi wahdahu subhana mutum ya shagaltu da shi Allah shi kadai wanda tsarki ya tabbata gare shi bi haythu yasiru dhikruhu wa hubbuhu wal iqbalu alayhi fi mahalli humumil qalb وخطراته فيستولي عليه بذلها فيندى أنبتنسى دكوننسى ubangiji الأبنجي زي زما ورندى zuciya ke damuwa zuwa ga Allah da tunaninsa wanda fayasauli alaihi sai ya zama ya jibci wannan al'amari bi zulliha zuciya ta kaskanta zuwa ga Allah wa yasiru hammu kulluhu bi damuwar karankata kaf ya zamana Allah ne ga baki ɗaya. wal khafarat kulliha bi zikrihi tunaninka da abin da zai kwakwalwarka za ta bijiro ya zama ranka ɗinsa ga Allah ne kawai wattafakkur fi tahsili maradihi da kuma tunanin yanda mutum zai sami yaddan Allah wa ma yuqarribu minhu da abin da zai kusantar da kai zuwa ga Allah fa yasiru unsuhu billah ya zamana cewa eba kewanka zuwa ga Allah ne kaga mutum yana neman abin eba kewa ai yana zuwa wajen matarsa ko abokinsa ko wani dan uwansa a ebe masa kewa to kai in mutane na neman wanda zai ebe musu kewa kai Allah kawai kake nema ya ebe maka kewa wanda in ka zauna kace subhanallah walhamdulillah sai ka ci ka samu natsuwa a zuciyarka sai ka ga tunaninka Allah ya sa masa natsuwa Ba ka tunanin komai sai Allah Ba ka hangen komai sai ubangiji a zuciyarka ya zama na cewa duk wani abu naka ya damfaru zuwa ga Allah kawai Shi ne malam ce, badalan min unsihi bil khalq maimakon a ce mutane ne ke ebe maka kiwa ke yanzu Allah kawai ke ebe maka kiwa in ka zauna ka ce subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahi al-ali al-azim rabbi ighfirli sai ka ji ka samu natsuwa baka da wani damuwa shi wani zaka ji ya ce shi bai iya zama haka kurin ba to wanda zai ebe maka kiwa shine ubangiji kana ambatan Allah kana samun natsuwa a zuciya allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub da ambatan Allah zakata ke samun natsuwa in ka zauna in ka ce subhanallah sai ka ji ka samu natsuwa ka ce alhamdulillah sai ka ji Allah ya ƙara maka nutsuwa a zuciya ba ka da wani damuwa kuma ko sisi ba wa aljihunka akan ɗinka ma 000.0 ne amma sai ka ji kawai baka da damuwa kasan wani zai ce ni fa in ka ji ni na natsu to na ji dumus ne a'a kai kana jin dumus ne a zuciyarka lokacin da ka ambaci Allah to lokacin da ka ambaci Allah sai ka ga Allah ya sa maka natsuwa kuma baka da ko sisi amma zaka ji baka da wani tashin hankali amma ni lalitarsa kawai ya ji yana ridin kaza ne amma zaka ji yana tsoro saboda ne ya manta da ubangiji sai Allah ya mantar da shi karan kansa Allah ka shigar da malam yace fa bu'duhu bidhalika li bihi yawm wahsha fi al hina la unsa yace nisantansa da hakan ya kai ga ebe masa kewa a wannan ranan da zai shiga cikin damuwa a kabarinsa hina la'unsa lahu lokacin da ba yi da wanda zai ebe masa kewa a kabarinsa kaga ayyukan mutum nan da muke yi a duniya shi ne zai zo ya fara ebe maka kewa ranar da ka mutu hadisin huzaifa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da hadisin ubarin ta ɗan samit yake cewa lokacin da mutum ya mutu in mutumin kirki ne zai ga wani kyakkyawan mutumi da bai taba ganin mai kyau mutum da kyau a duniya irinsa ba sai mutum ya kalle shi bayan fa ka amsa tambayoyinka na kabari karun da nakirun sun zo sun maka tambaya su kuma blue black haka manzo Allah ya sifanta su launin su kenan blue black kuma ba sa magana a hankali tsawa suke magana mumini da kafiri duka da tsawa suke magana mumini sai Allah sa mai natsuwa kafiri sai ya rude shine sai zaka ga wannan kyakkyawan mutumin Allah ka sa mana ciki sai ya ce man anta fa wajhuka la ya'ti illa bi khairin kai kuma wane ne fuskanka baya zuwa sai da alkhairi tun da nake ban taba ganin kyakkyawan mutum a duniya irin ka ba sai ce ana amaluka salih ni ne tsallanka ni ne tilawarka ni ne sadakarka ni ne duk wani aikinka na alkhairi a duniya Allah ya canza ni ya markaɗa ni ya maida ni da irin wannan siffar sai ce ni ban taɓa saninka ba sai akan aikin alkhairi duk inda alkhairi yake kana nan shine Allah ya saka maka da ni ka ganni ina maka bishara billazi yasurruk ina maka bisharan abinda zai faranta maka rai to kaga anan sai mutum ya ji daɗi a zuciyarsa sai a nuna masa gidansa na aljanna sai ya ce ga gidanka can a aljanna in ya leƙa ya gani sai ya ce Allahumma aqimis sa'a ya Allah kiyamar yanzu ta tashi saboda me ya san inda madafarsa take amma mutumin banza banza Allah sallallahu alaihi wasallam yace zai zo bai taba ganin mummunan mutum a duniya irin wannan mutumin ba Allah ka kiyashe mu ka san in kana so ka ga muni ka ga yan jinka kabilan jinka in ka je Southern Sudan za ka gan shi baki wadanka sannan goshinsa kaman goshin ba kaman bayan kada wani zane suke yi a nan haka a goshinsa za ka gan shi kuma zungure ne a sama kamar raƙumi in ka gan shi za ka ce kai maka taba ganin mutum irin wannan ba malam alkasim ne lokacin mana jami'a mun zo farko yayi sati ne taba fita ba ni na dan haka sai muka muna tsaye a bakin gate na jami'a ifriqiya don mun gani a tv sai ga irin wa'annan sai ce kai wannan abu suke shafa haka ce haka ne ce walla bai yadda ba shi yana ganin kawai haka suke eh, yana ganin wani abu aka shafa sai na ce mai walla haka suke ni na fita na gansu sai ce shi fa bai yadda ba akwai mutum da kiyaka sai muka fita muna fita mun je siyan salata salat kawai muna tsaye sai ga wata mata a tsaye haka da irin irin yan kabilan dinkan nan na ce malam kasim kalla da kake musu a kai da ya kalla ya kalla ce wallahi na yadda yake yana da dan matsalan ido sai cire gilashinsa haka sai haka ya ce wallahi haka ne sai da ya matsa kusa da kyau ya ce wallahi haka suke sai na ce to ai kana ta musu da a akan cewa ba haka bane ya ce wallahi na yadda to in ka gansu za ka gansu baka je ne wuni to baka taba ganin mutum mafi muni irinsa ba zai ce fa wajhuka la ya'ti illa bi sharri kai fuskan ka fa baya zuwa sai da sharri man kai kuma waye sai ce ana amaluka sayyi shine munanan dabi'unka a duniya kaza da kake yi kaza duk ayyukan da kake yi mummuna yace ni ne Allah ya markada ni ya zo min da siffar nan da kake gani ina maka ubashiruka billazi yasu'uk ina maka bisharan abin da zai bata maka rai zai munata maka a zuciyarka sai a nuna mai kujerarsa gidansa na wutan jahannama sai ce Allahumma la tuqimis sa'a ya Allah kada ka tsaye da kiyama saboda ya san kiyama idan ta tsaya azabar da zai sha tafi wannan da ya fara sha a cikin kabarinsa Allah ka kiyashe mu malam yace ce wa ma wa ma yafrahu bihi siwahu babu abin da zai faranta masa rai da ya wuce wannan fa hadha maqsudu al-i'tikaf azam wannan shine manufa na itikafi mafi girma shine ka tattaru da zuciyarka da komai ka koma wa Allah to in kana itikafi hatta waya baka yi kai hatta online baka hawa saboda ai duniya ce ko to yanzu ka zo wa Allah ne online duka wayoyinka sai dai ka sa sa flight mode yanzu ka in ma na kwana ɗaya za ka yi to a kwana ɗayan nan ba za a same ka ba saboda ka ba Allah ne to da ka ba Allah ka ga in wani ya kira ka an yance alaƙar ka da Allah kenan in kafin kwana uku za ka yi to kwana uku nan ba wanda ke da ba wanda zai same ka ka yanke wa kowa ka koma wa Allah in na sati ɗaya ne to ba wanda zai same ka a waya sai dai ya kira wayarka tana flight mode ba zai same ka ba saboda ka yanke wa kowa yanzu ka koma zuwa ga Allah sai ce ku abinda ake nufi huwal iqamatu ala shay tsayuwa akan abu faqila liman lazama masjid sai aka ce wa mutumin da ya lizumci masallaci wa aqama al-ibadata fihi ya tsaida bauta a cikin masallaci mu'takifun wa aqifun wanda ya lizumci masallaci ne lizumtan masallaci kaga a harshen larabci kenan idan ka lizumci masallaci na awa ɗaya zuwa biyu ka yi itikafi kenan na me na awa ɗayan nan amma in ka ɗanyi shi yarin kai kaza kaga ba wannan ba ana so kawai tunaninka da komai naka ya koma wa Allah kawai mashru'iyyatuhu yanda aka shar'anta ta yustahabbu fi ramadan an so a cikin watan ramalana wa ghayruhu amma kuma watannin da ba na ramalana ba min ayyami sana a cikin kwanaki na shekara فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتكف آخر العشر min shawwal ya tabbata cewa lallai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi itikafi a goman karshen watan shawwal kaga shawwal ai ba ramadan bane kuma kowa ya fi sanin cewa ana yi ne a ne watan ramalana wa anna umar qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina umar ya ce wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ya ma'aikin Allah inni kuntu nazartu fil jahiliya ni Umar nayi alwashi a lokacin da ake maguzanci a jahiliya an a'takifa laylatan fil masjid al haram zan yi itikafi na kwana daya a Ka'aba qala fa awfi bi nadri ce cika sa alwashinka kaga ba watan ramalana ne, ko sai ce fa a fa lailatan sai sai na umar ya zauna a masallacin ka'aba na kwana daya tun daga safe zuwa wayewar gari ta yi itikafi na kwana daya kenan wannan hadisin imam al-bukhari da muslim suka rawaito malam ya ce wa afdaluhu fi ramadan amma itikafin da yafi falala shine wanda aka yi shi a watan ramalana li hadisi abi hurairah radiyallahu anhu saboda hadisin abu huraira Allah ya yadda a gare sa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya'takifu fi kulli ramadan asharata ayyamin duk watan Ramadana, manzo Allah yana yin itikafi na kwana goma goman karshe falamma kana al'amu alladhi qubida fihi amma a shekarar da aka karɓi ransa ya rasu i'takafa 20 yawman manzo Allah yayi itikafin kwana 20 ne yayi itikafin kwana 20 ne kaga azumi goma kawai yayi daga na goma sha ɗaya yana masallaci har ranan idi sannan manzo Allah ya fita an gane saboda ne ya ce mala'ika jibrilu duk shekara yana zuwa ya koya mun ƙur'ani so ɗaya a watan ramalana amma a wannan shekaran ya mun so biyu manzo Allah ya fahimci kawai ya kusa mutuwa ne ya kusa mutuwa ne saboda haka manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya fara yi wa sahabbansa bankwana ya je a ya je roƙa wa sahabbansa gafara ya fito ya shigo masallaci ya fara huduba ya ce tsakanina da ku shine tafki na alkausar alhaura wa inni la anzuru ilayhi fi maqami hadha ni yanzu din nan nake muku magana Allah ya nuna min CCTV ina ganin sa yanda zai kasance a lahira gashi nan yanzu ina kallon sa a yanzu a matsayin nan da nake gashi Allah ya nuna min ina kallon sa sai ce inna maida kuma hawd wa inni la ilaihi min maqami haza tsakanina da ku sai a wannan wurin zamu hadu yanzu dinnan ina kallonsa Allah yana nuna min Allah ya nuna min wato tabkina malam ya ce wa afdaluhu akhiru ramadan wanda yafi falala a cikin itikafi wanda aka yi shi a goman ƙarshe na watan ramadana لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل saboda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya kasance yana itikafi a goman ƙarshe har Allah ya karɓi ransa wannan hadisin Bukhari da Muslim suka rawaito sa malam yace la yadkhulul baita illa li hajatin baya shiga gida sai in bukatan dole ya kama shi na shiga gida an gane shi ne ce illa li hajjatin insan sai dai idan wata bukata na ɗan adam ya kai shi kamar ba haya da sauransu idan masallaci babu bayi mai kyau ko kuma ya shiga an cika kuma gidanka na kusa da masallaci kuma ha matsu a lokacin komai zai iya faruwa to babu laifi ka shiga ka je ka yi ba hayanka ka dawo ka ci gaba da itikafinka idza kana mu'takifan in kana itikafi wannan bukata ce ta taso sannan kuma babu laifi matarka ta kawo maka ziyara ta kawo abinci ka raka ta zuwa baki ta kara gaba kai kuma ka koma ciki wa yajuzu lil mu'takifi wa ghayruhu an yatawadda fil masjid ya halatta mai itikafi zai iya yin alwala a masallaci li rajulin khadima an sallallahu alaihi saboda maganan wani mutumi da yawa manzon Allah hidima yace tawadda an-nabiy sallallahu alaihi wa fil masjid wudu'an khafifan manzon Allah yayi alwala a cikin masallacin safa kuma amma alwalar sama sama saboda lokacin kasa ne ba kafet bane balle yanzu ce to da hadisi manzala ya alwala a cikin masallaci ni ma sunna ce bari in ibo ruwa in alwala a cikin masallaci kaga wannan ba abin da ake nufi ba ke manzala ya yayi alwala a cikin masallaci eh fi'lan saboda a lokacin ne ne sani masallacin yanzu ba za ka zo ka ce a ah, to ai ni ma bari tun da sunna ce a yi alwala a cikin masallaci a kawo mun fiye wata ni ma in tsaya cikin masallaci in yi alwala a'a ba abin da ake nufi ba kenan walahu an yattakhidha khaymatan saghiratan babu laifi zaka dan samu dan tantin ka wani dan karami ka shiga ciki ka boye kaga ba wanda ya ganka kai sai ibadar ka a ciki fi mu'akhirati almasjid ya'takifu fiha a karshen masallaci a baya ka dan sa wani dan kaimarka tantin ka dan karami sai ka shiga ciki kai ta ibadar ka kaga ba wanda ya san kana ma ciki balle wani ya zo ya ganka ya ce wani daman kana tafi ya zo ya zauna da kai a'a in ma ka ga ma za ka iya sa takunkumin kura a fuska ga gaba ba lalle ya iya gane ka kawai sai ka zauna kai ta ibadarka ba wanda zai gane ka wannan hadisi shi ma hadisi ne wanda Imam Ahmad ya rawaito a musnadinsa malam ya ci gaba da cewa li'an Aisha radiyallahu anha kanat tadribu lin-nabi sallallahu alaihi wa sallam khiba'an nana Aisha tana dan wa manzo Allah wani dan tanti idza atakafa idan yayi itikafi sai ya shiga ciki ya zauna wa kana zalika bi amrin minhu sallallahu alaihi wasallam kuma hakan ya faru ne da umarnin manzo Allah ce dan samun tanti sai manzo Allah ji dan shiga akwai wani dan tanti a karami da ake zaka ga laraba suna siyan shi yawanci a lokacin haji wajen abin nan kwana a muzdalifa zaka gansu sun dan tashi dan karami haka wani dan karami haka sai mutum ya dan shiga ciki ya kwanta a cikin sa Ku suna yin wannan manzo Allah ne yace ta ajiye masa walahu an yad'a firashahu aw sarirahu fiha babu laifi ka iya dan sa dan fulanka a wajen ko kuma dan gadan wato katifarka a ciki dan ka dan samu ka kwanta bima rawahu ibn umar radiyallahu anhuma malai yace saboda abinda abdullahi dan umar ya rawaito anin nabi sallallahu alaihi wasallam shi ma daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza takafa ya kasance shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da yayi tikafi kuri halahu firashun sai a dan kawo mai dan taburma ko dan matras haka aw yu'u lahu sarirun ko a dan sa wani dan karamin gado wara'a istiwanatu tauba bayan filan tauba sai zai ya zauna a wurin ya dan kwanta ya dan huta ana ganewa idan mutum na itikafi babu laifi idan mutum ya yi wannan itikaful mar'ati wa ziyaratiha zawjuha fil masjid itikafin kyamace da kuma ta ziyarci mijinta ko mijinta ya ziyarce ta yajuzu lil mar'ati an tazura zawjaha ya halatta mace za ta iya ziyartar mijinta ta kawo mai abinci wa huwa fi mu'tasafihi alhali yana wurin da yake itikafi walahu an yuwaddi'aha shi ma ya halatta zai iya raka ta dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya raka juwairiya har wasu sahabbai sun zo wuce suka dan da kai ah manzo Allah kuma da waye can sai ya ce alarisin kuma ku tsaya inna inna hiya safiyatu bint huyay na ce juwairiya ko eh kuskure ne safiya ce sai ya ce mata ta ce safiyatu bintu uyay an gane ita yahudiya ce daga cikin yahudawan madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta an yi labarin kyanta kyakkyawa ce lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta nana Aishatu sai ta zo saboda ta ji ana ta cewa kai ashe tana da kyau haka kenan sai ta tambaye manzo Allah kana ina sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shiga tana ciki da ta shiga sai ta leka da ta fito sai manzo Allah ce kin ganta sai ta ce eh na gaba yahudiya <laughs> sai ya ce walakin na ha aslamat ma'i sai dai ta musulunta tare da ni ana ganewa to saboda haka a wannan gaban ya kamata mu ya aya idan Allah ya aya mu zuwa shekara mai zuwa sai mu karasa karanta littafin insha Allah saboda daga yau zamu dakatar da karatu ranar litinin insha Allah bayan la'asar za mu dawo mu fara tafsiri saboda muna tafsiri ne kwana biyu kafin azumi insha Allah idan Allah ya raya mu ranar litinin bayan la'asar za mu fara karatu a nan shi ne karfe hudu da rabi zuwa karfe biyar da rabi kamar yadda aka saba bi shekara insha Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka ana roƙon Allah ya karɓa mana abinda muka karanta daidai wanda muka yi kuma bisa kuskure muna roƙon Allah ya yafe mana in akwai tambaya za mu amsa in kuma babu za mu takaita a cikin karatun da muke wa alaikum salam babu laifi idan mutum yana da damuwa ko yana da wata bukata ya keɓanta kansa a masallaci ya yi itikafi na awa biyu ko awa uku ko na kwana ɗaya musamman ma in za ka kintata to ka kintaci ranar laraba ranar laraba bayan azahar zuwa la'asar saboda Sa'atun ijaba lokaci ne na karɓin addu'a kamar yadda hadisi ya inganta hadisin jabir wanda imamul bai haƙi ya rawaito sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da wata bukata sai je masjidul fatih sai ya je ranar litinin da azahar zuwa la'asar ya roƙi Allah sai Allah bai karɓa masa ba ya dawo ranar talata da azahar zuwa la'asar ya fara roko Allah bai karba masa ba a ranar laraba daga azahar zuwa la'asar da yayi sai Allah ya karɓa masa jabir ɗan abdullahi sai ya ce ni ma tun daga ranar in ina da damuwa sai in kintaci daga azahar zuwa la'asar ranar laraba in roki Allah sai Allah ya biya mun bukata sai ibnu ya ce, ba dan jabir ya faɗi wannan maganan ba da sai in ce hadisin nan ya keɓanta ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka duk lokacin da mutum yake da bukata ya kintaci ranar laraba daga azahar zuwa la'asar ya roƙi Allah a ciki lokaci da Allah ke karɓar addu'a direct Allah ya samu dace na'am na eh to bari za mu zo wa alaikum assalam ranan laraba yini daga azahar zuwa la'asar shine yini aikin ranan laraba kenan na sai ya je nemi magani sai ya yanke itikafin ya je nemi magani in ya samu sauki sai ya dawo ya ci gaba eh ne eh, wancan ai saboda uzuri ai dole ya je nemi magani ai eh bari mu zo na na e ba laifi a ba laifi su suna kasuru shi kasuru yake su ma suna kasuru sai ya zo zai yi sallan isha'i kaga raka a biyu zai su kuma za su yi na raka a uku magariba za su yi sai su bi shi sallah in ya sallame su tashi su kawo ɗai shi kenan sallah ta yi a matsala ba ne na'am eh mata ne ake bin bashi azumi na'am da na 2024 na'am wancan ana bin su me yasa ake bin su azumin shayarwa shayarwa so eh. yanzu kuma ga wannan da shi da suka shi ai tambaya za su yi ciyarwa ne ko za su ranka ne Ya yi matsalar gaba ka zuwa karatu mun yi karatun na a baya ya gudu zamfara yanzu wannan da ake bin su ciyarwa za su ita mace mai shayarwa saboda dalilin shayarwanta idan ba za ta iya yin azumin ba in ta gwada ta ga ba zai yiwu ta azumin ba saboda wahalar da take sha shari'a ta mata rangwame ta ciyar a makwafan kowace rana miskini ta ci abincinta saboda yaron ta samu nono kuma za a ba ta ladan azumi ba tare da ta yi wani azumin ba na'am wannan kuma shine magana mafi inganci na'am wa alaikum salam ba kowane masallaci ba ai karatun da ya yanke mana in ba ka ba a kowane masallaci za ka iya yin itikafi na kwana ɗaya amma in za ka yi na sati dole sai ka je masallacin juma'a kwana ne za ka iya yin itikafi na kwana ɗaya kamar yadda kuka ha'u suka ce amma in kana so ka yi na sati ɗaya to dole sai ka samu masallacin da ake yin juma'a saboda kaga juma'a za ta zo za ka yi sallah ka kaga kana cikin masallacin amma dan na kwana ɗaya babu laifi kowane irin masallaci za ka yi amma in na sati ɗaya ne dole sai a masallacin da ake yin wato sallar jima'a shine za ka yi itikafi na'am a ranar idi daga nan a wuce idi ranar ka shiga itikafi za ka yi kwana goma daga idi na daga masallaci za ka wuce idi daga idi kuma ka dawo gida me shi ne sunna ya kuskure ne manzo baya fita sai ya tafi masallaci ya yi sallah daga masallaci ya dawo gida saboda haka in za ka yi na kwana goma haka manzo Allah ya yi auful kaila yawa a cika sabudu ko yawa <laughs> wa alaikun salam na'am Eh. Eh. a ah, wannan ai shi ya yi koshonin ɗinsu ya ce Allah kuke nufi da wannan saboda sun gama za Allah ya shiga duk suka shiga amma wannan daga cikin dalili shine a wannan shekarar Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna masa cewa a wannan shekarar akwai alamun cewa zai ba duniya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi itikafi na kwana 20 ash na'am eh a'a ba shi kadai bane wannan yana daga cikin fiqhu na biyu da malaman fiqhu suka bada akan wannan akan cewa wanda suka ga cewa wancan shekaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya fita daga itikafi saboda matansa duka sun zo masallaci sun ganshi a ciki kishi sai ce Allah kuke nufi da wannan sai fasa to suka ce wannan yayi ne saboda ya biya wancan wannan yana daga cikin fiƙo na farko amma na biyu cewa ai shekarar ne da bai ƙara zagayo masa ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya saboda haka ban kwana ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya na'am na'am okay Allah ya samu dace Wanda muka karanta daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya karba mana wanda muka sa kuskure muna roƙon Allah ya yafe mana yanda Allah ya tara fuskokin mu a wannan wuri muna roƙon sai tara mu a cikin firdausul a'la muna ƙara tunatar da 'yan uwa muna yin iftar a wannan masallaci wanda muke yi na azumi kowace rana ana ciyar da mutane 300 duk wanda yake so ya shiga cikin wannan gidauniya na ciyar da masu azumi 300 a sa ka daga cikin wa'anda suke samun ladan azumi ɗari uku da ɗaya da naka azumin to ga akan nan ba mu kai ma za ka iya sa gidauniyarka a ciki shi ya ɗinka saboda in abin ka sa a ciki in ka hidima da shi to za ka samu lada tamkar kayi azumi ɗari uku a ranar kaga kuwa ai ba karamin aiki za ka yi ka samu ladan azumi ɗari uku da ɗaya ba Allah muke roƙo ya ba mu ikon a sa gidauniyarmu a ciki don mu samu yardan Allah da shi Allah muke roƙo ya sada mu da alkhairin duniya da lahira muna roƙon Allah ya ƙara mana ƙarfin imani da ikhlasi mu fuskanci wannan azumi mai zuwa a cikin yardansa muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya ƙara mana ƙarfin imanin da za mu yi bautar da zai yadda da mu a cikin wannan azumi mai zuwa ya ce mana kurakuranmu waɗanda suka riga mu gidan gaskiya a cikin 'yan uwa da suke halartar wannan masallaci irinsu alhaji kabiru wanda Allah ya masa rasuwa galiban yana zama ne a wajen da baba yake zama in ana tafsiri ana roƙon Allah subhanahu ta'ala ya yafe masa ya gafarta masa jinyan da yi Allah ya sa ya zama kafara a gare sa haka kuma Abu Wadi shi ma muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya gafarta masa ya sa aljannar firdausi ta zama makoma a gare su baki daya kowa a cikin mu nan yana da wata bukata da yake nema a wurin Allah muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya sada shi da alkhairin duniya da lahira da shi da zurriyarsa akwai kuma abin da ke jin tsoronsa na sharri Allah muke roko ya kare shi daga dukkan sharri kamar yadda ya kare Makka da Madina daga dukkan sharri wanda aka jarabce su a cikin mu da ba su saka Allah muke roko ya yaye musu ya ba su ikon sauke wannan kauyi da ke kansu kafin su koma zuwa ga Allah duk yanda zamani ya kai ga tsadar rayuwa muna roƙon Allah kada ya haramta mana abin da zamu daudawa yin iyalan mu da shi mu taimakawa addininmu mu taimakawa ɗan uwanmu mu taimakawa danginmu mu taimakawa abokanmu na arziki mu taimakawa makwabtanmu mu taimakawa dukkan wani musulmi da yake da haƙƙin taimako akan mu gwargwadon iko ya Allah muna roƙonka wanda aka jarabce su da ‘ya'ya kangararru a cikinmu maza ko mata Allah ka shirya musu da su ka sa su zama masu faranta masu rai kamar yadda suka bakanta masu rai a baya mu kuma muna roƙonka ka azurta mu da ‘ya'ya na gari wanda za su zama fitilu a cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya Allah muna roƙonka wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma ka gina masa gida aljanna ka yi albarka ga dukiyarsa ka yi albarka ga zuriyarsa ya Allah muna roƙon ka yadda ka bashi arziki ka ba shi ikon sarrafa wannan arzikin wajen yi wa addinin ka hidima mu ma kai mana arzikin da zamu yi wa addinin ka hidima kwacin wanda ya kofi da nasa da mu da shi ya Allah muna roƙon ka karɓa mana a matsayin ibada ka sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira da mu da masu kallon mu da sauraro ya Allah muna roƙon ka duk lokacin da mutuwar mu ta zo ka ba mu ikon da kalmar shahada idan kiyama ta tsaya muna roƙon ka sa firdausul a'la ta zama makoma a gare mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk amin